Eh, sai ku subscribe ku danna mana karrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna. To wai, dan ga dan annabi, ya za mu ci gaba? Ya za a samu mai laifi a kama shi? Kuma eh, wani ya amfani da damar sa don yana ganin sama yake da kai ya sa kai ce wai sai ka sake shi. Ya za a ci gaba? Yaya za a yi musa alfarma ta dinga yawo a gabanmu mu ci gaba mu ci gaba muke nema? ta ko za yi cikin gaba wai kai sai yanzu ka sani kai baka san rayuwar da muke ciki yanzu halin da ake ciki a yanzu na kasan nan ba ki bar ka jarraya muka wallahi tallahi idan har aka ce kai ba komai kowa ba ne babu wanda zai yi da kai babu mai kula ka wallahi kashi ma ya fi ka daraja idan za a shekara ana faɗan sunanka wallahi tallahi wani ba zai rike ba gobe in ya ganka mace zai nema aka ce sunanka wallahi tallahi ya manta amma muddin aka ce kai wani ne kana da wata alfarma wallahi mutane ko sai har ka kora har sai ka boye wallahi tallahi sunanka ya haddace gobe idan ya ganka har ma sai ya jira ma ka abin da ka ka ce sunanka kaza shi yasa muddin idan ana haka in dai har ba a yi yara ba to ba za mu ci gaba ba abin da ya riga ya koma rayuwa a ce yanzu wa ka sani wa ya san ka alfarma ta yi yawa ba za a yi abu don Allah ba to muddin kuwa abin da ba a shimfiɗa shi ta hanyar gaskiya ba wallahi tallahi baya taɓa yin karko Allah ya ƙara ɗora mu akan hanyar mu amma wannan rayuwa sai addu'a kamar kun ne miki ni insha Allah a wannan aikin da nake yi a wannan matsayin da Allah ya bani zan yi dukkan iyayena don tsare mutunci na da mutuncin ƙasata ba zan yi wani abu don faranta wani in kuma ubangiji na ba ba zai yiwu ba ka ƙara dagewa alkawarin da ka ɗauka kai ƙoƙari ka cika shi na kare hakkin jama'a kai ƙoƙari ka ƙara dagewa a kai insha Allah Allah zai taimake ka kuma Allah zai baka lada kar ka taɓa gajiyawa ko ranka ya ɓace, kar ka fasa ka jure insha Allah za ka ga amfanin abu Allah ya taimake ni ina kuma maka addu'a Allah kare ka ya tsare ka ya kara baka karfin gwiwa Allah ya kare ka ina maka addu'a wato kin gane ina mamaki mutane ne suka rena wannan aikin da amma aikin ɗan sanda da aikin likita aiki ne da zaka sami wato ainihin lada duniyarka da lahirarka aiki ne da babu asabar ba lahadi duk kuma iya wahala dole ka bi don ka ceci dukiyar al'umma da rai kasu aikin nan sanda da aikin likita in dai dan Allah za ka yi ba asabar ba lahadi duk lokacin da ta kama fitowar za ka yi daga cikin al'umma saboda ka ni ina fari da wannan kakin nawa kuma ina da sarawa manya-manyan da suke gabanmu da shugabannin ƙasashenmu da musu addu'a Allah ya ƙara taimaka musu su ma su ci gaba taimaka mana Allah ya taimaki 'yan sandan Najeriya. waɗannan na menene maƙotanmu za ki miƙa gidan marayun nan ki ba babar su ce a siyo yara magani saboda na ji suna ta fama da wannan annobar zazzabin da ake ta fama da shi na rashin lafiya kai gaskiya da za a samu maza masu irin halin kada an ji daɗi an gode allah ya ƙara ma buɗe to irin ma suna da yawa suna nan a ɓoye wasu an sani wasu ba a sani ba kuma mu ma ba muna yi ne don a sani ba haƙƙi ne akan musamman ga su marayu kuma babu su da yadda za su ga kuma kana da iko ai gara a taimaka musu ko to amin amin amin gwara mu ma hanyar to Allah ya sa masha Allah sai ka tuma na